wallahi na yi mama aka ce miki mutum dan shaye-shaye ne ko dan kodin yawa kuna ji kun kai ku da yawa daman zan muku ma. na ke da kika bi mu account din ke mu biskuwa sai ya dawo Sadiya Haruna ta dan faran mana abokinmu. Murja Ibrahim yar shaye-shaye ce cewar Baby Nice Babiyana dalilin Sadiya Haruna na lakaɗawa wani gardi duka a halin da ake ciki yanzu haka baby nice ranta ya ɓaci sakamakon wani magana da murja ibrahim ta yi ta furta inda take cewa lallai matar da jifirar zai aura ciki gare ta ga bidiyon nan abinda murja ta faɗa sai ku gane wa idon ku mata ji wacce zai aura yanzu ciki gare ta ikon Allah to ai ni daman ji nake yin ana yin aure ne domin a samu ciki ai ko wani abu ga ai ka huta wa kanka ba ba sai an zo ai auren ba ni na ga abu ya girma wajen ya kai wajen wata takwas ciki ne ko kuma tumbi ne kun san mutuniyar ta kuce mutumin da bai taba ciki ba ta yaya zai gane original ciki da kuma tumbini dai wallahi na ga ciki ne dan alquran na na uzair in ta ciki ya kai ke Allah ubangiji ya samu dace haka akai ciki kuma ka ah, ya take sanya yaro ya makance wata rana ya zo a baro a kurumce duniya ta baka jin daɗi a takaice wata ranta za ka jin haushi har kamance na yi na wasai naka yaro san maso wani san maso wani wa yasa aka asirce na daina soyayya da Allah wanda ya min asirin nan ka karya an dan samu shauki please I'm begging you hototo barka da dawowa to bayan fitowar wannan bidiyon ne fa ita kuma bebe na yi siranta ya ɓaci inda ta shiga ba ta nan take fita ba wanda haka yanzu haka ta fito shafukan sada zumunta inda take yi wa murja ibrahim wankin babban bargo har ta kira ta da yar shaye-shaye wanda take shan wiwi da roci lalle biyana da kuma sauran mutane sun taka rawar gani gurin haddasa wannan fitina sai dai kuma ita murja ibrahim har yanzu ba a ji wani martani daga gare ta ba ga dai furucin da baby nice ta yi sai ku gane wa idonku amma kafin nan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 min ji fresh kano touch my chariot ke magana wesu a baya me faru okay yeah i see some miss call the trying while free i'm calling you and i get cash can i so now i where are you from ji fresh alamin kano touch my chariot me faru Hey, okay, okay, let me get you good advice. Are you hearing me, baby girl? Okay, ina da catching crush ina kin gane sai da Sadiya Haruna ita nake so a cikin zuciyata. Different Alabi Kano State Victoria me faruwa sub ya ƴan kwata. Um, mun samu matsala ne da ni da ita so idan zaki iya yin soyayya da ni kin gane tunda kin nuna interest kina so na kin gane zaki soyayya da ni dan in dan yi mata irin make me best din nan you know differential and construct material MFR a rakwaja yau wato in dai zan yi soyayya da ke zan yi soyayya ne da ke ba soyayya ta domin Allah ba domin in da sayyada Sadiya Haruna Sweetheart yawa shine zai sa in yi soyayya da ke amma ya al'amuran bilitin na ga um, pictures ɗinki ne na gani WhatsApp na ga fuskar ki ta nan duk ta lalace ta kwashe sannan um, your voice is very slowly are you uh, taking drugs mm -hmm. kina dan shaye-shaye over high oh oh i got you okay bayan kina shaye-shaye shaye-shaye mai tsada kike yi ko kuma ordinary one let me ask you question you say let me You, you don't know who I am. My name is Alamin G Fresh, Connors Church, my chariot, Magana, me from Security of Guardians. Yawa, kina shan me arha. Uban washe muke ina haɗa kawalci shine yasa zaki soyayya. Ehe, to na da gare ku ku masu cewa wai wai ba su ta kashe wa G Fresh aure. a daidai ina to akan wace kwana lokacin da g-fresh tun da aka ɗaura auren g-fresh da sadiya haruna har zuwa ranar da suka raba gari basi ba ta taɓa ɗaukan waya ta kira g-fresh ba so don haka duk wanda ya ce wai da sa hannunta a mutuwa aurensu wallahi ya dau alhakinta ya dau alhakinta duk wanda zai bude baki ya ce da sa hannunta a mutuwa auren Jifresh ya dau alhakinta Jifresh ya fito ya faɗa cewa Abba Wais shi ya kashe mishi aure to me na ta a ciki da za ku zo kuna cewa ita ta kashe mishi aure ita kum ina ruwanta ita da ba ita ta daura ba ta ya za ta kashe to dan Allah mutane ku dinga sani me kuke faɗa yawwa ya kamata dai ku san abin da kuke yi masu zagi na duk dai na muku izini saboda akan ɗaukaka ta ne kuke bakin ciki da ita ku zage ni na rama kuna so ta rama ku ƙara suna to ba za ta yi ba kuna so ta zo ta kafe ku a screen kafe ku saboda ku yi suna kuna neman followers to ba za ta kafe ku ba ba ku kai ba waɗanda suka yi suna a baya ne to yanzu kuma sai a hankali sun zama abin tausayi bestin sadiya haruna shine abba wais ga hoton shi nan na kafe muku yawwa shi deep fresh ya ce ya kashe mishi aure ya faɗa da bakinsa sannan kuma ya ɗora a status to daga yau in za ku ƙara zargin ku ga wanda ya kisan aure shi za ku zarga ko ku ƙara zargin bestina yawwa to assalamu alaikum barkan ku da warhaka yau shafa labari shuni za mu taɓo. To abubuwan da suke faruwa a nan ƙasar taku da kuma masana'antar mutu TikTok ga su nan zan jero muku su da ki. Barka da dawowa bayan ganin wannan abu lalle rikici ya barke a TikTok. domin ko yanzu haka halin da ake ciki abubuwa sun ƙi daɗi to sai dai mu ce Allah ya tsare komai da komai saboda yanzu haka Bidinais sun shiga rikici kuma da murja labari na gaba kuma shine Sadiya ta ban kaɗo dalilin da ya sa Sadiya Haruna ta lakaɗa wani garbi duka a hotel lallai ba ta kasance zakarar gwajin dafi a jam'iyyar munafurci a TikTok domin ko yanzu duk wani halin da ake ciki da wani munafurci ba mana ita take fara gaya wa mutane kafin kowa ma sai dai yanzu haka ta yi wani bidiyo da ta nuna yadda ainihin abin da ya faru da kuma dalilin sadiya haruna na kaɗa wani gardi duka magana daga bakin to ga nan da bidiyon za mu garzaya garin katsina abinda ba ta faɗa domin ku gani da gaske a zahirance amma kafin nan ku danna mana subscribe ku sha kallo lafiya taron tacin tacin a nan garin katsina rahotanni za su biyo baya bayan tattace labarin a nan kuma an samu wata hajiya wato da aka fi sani da hajiyar ƙarshen zamani da take karya tana son annabi amma take halayen da ba shi kenan ba ta tattara yanata yanata a lokacin da aka kama ta da laifin kusan sokawa mijinta wuka a ciki ta tattara inata inata ta sannai ta wuce garin saudiya a yayin da gashi nan ita ma bestina za ta karanta muku hotel ɗin da aka kama ta da kwarto har aka dai cire mata kayayyakin jikinta to yanzu dai sai ɗan gaba daga bisani ku tsamaye ni in ta kakare zan sa muku bidiyon domin ku ga abin da yake faruwa yanzu ɗaya za ku ji ta bakinta a yayin da za ta gaya muku sunan hotel ɗin da aka kama jarumarku to baiwa allah za ki iya gaya mana sunan hotel ɗin da aka kama wato hajjiyar ƙarshen zamani da kuma hmm. abin da aka kama ta take yi ki ɗan fesa musu jawabinki eh assalamu alaikum wa rahmatullahi zan na san zan kasance kamar baƙuwa a wannan harkar amma zan gaya miki kawai sunan inda aka samu wannan labari a nan ne wani otal wato na kusa da ka'aba lam premier na barki ki huta lafiya to mun gode